wata kungiyar matasan kudancin kaduna ta ce tunda dai 'yan siyasa daga shugaban kasa har zuwa kansila sun nuna halin ko in kula game da halin da suke ciki to su kuka da kansu kawai idan zaɓe ya zo domin ko a cewar su babu dalilin da zai sa su zaɓe su shugaban kungiyar dr john dan fulani ya ce tashi tashin hankulan da ke faruwa a kudancin kaduna fa sun isa haka mun kira yan jaridu ne mu gaya musu su gaya ma duniya cewa kashe-kashen da ake yi a kudancin kaduna ya isa kuma mun gani kamar shi shugaban kasa da gwamna ba su kula ba ana ta kashe mutane kamar kiyashi ba su kula ba shi shugaban kasan katuna bai taba ma magana ko turu jami'in yada labaransa cewa ya yi jaje da mutanen saudan kaduna ba so muna gani cewa za ya dauki mutane da ba sun abubuwan da suke abin suke yi ba so muna gaya ma duniya idan haka ta ci gaba da mu da shi mun raba jiya ba mu ba shi a 2015 ba za mu zabe mutumin da zai zo na kawai abin shi a asorok yana sharhuliyan shi ya bari kuma na kashe mana mutane mu daga kudancin kaduna daga senator har zuwa mafi kakanci kansila na zarge su da rashin kulawa ko sau daya ba su taɓa yin wani magana na cewa kisan gilla da ake ma mutane su sadon kaduna bai kamata ba ba su kuma ja hankulan su authorities zuwa ga wannan kisan ba so su din kan mukan in lokacin zabe ya zo za mu kwatanta su mu gan ko za su kai labari ko ba su kai ba sai dai duk da wannan barazana ta yan kudancin Kaduna gwamnatin jihar ta ce ta riga ta tashi tsaye don ganin an kawo ƙarshen rashin tsaro a faɗin jihar da yake jawabi ga manema labaru a Kaduna kwamishinan yada labarun jihar Mr Ben Bako ya ce gwamnati za ta duba rahotannin baya don nazarin shawarorin da ke kunshe cikinsu za a tuna cewa shekara 2012 tsohon gwamnan jihar kaduna marigayi a safatir ibrahim yakuwa ya kaddamar da kwamiti na sasantawa da kuma inganta zaman lafiya a jihar kaduna wannan kwamiti ta yi aiki tukuru har ta fito da sakamakon wannan aiki nata wato ta fito da daftari ko kuma kuduri akan a sasantawa da kuma inganta zaman lafiya a jihar kaduna ta kuma gabatar da wannan daftari ga majalisar zata zuwa na jihar kaduna majalisa ta karbi wannan daftari domin ta ƙara fahimta ko kuma tattaunawa akan kowane shawara ko shawarwari da aka bada cikin wannan daftari yin haka ko shine mu ɗauki kowane shawara daki-daki mu bincika hanyoyin da wayannan shawarwari za su taimaka ma zaman lafiya da kuma inganta sasantawa tsakanin al'ummomin da suke jihar kaduna ita dai jihar kaduna da ta kwashe kusan shekara guda tana morewa maganar zaman lafiya ba tare da an samu tashe-tashen hankulan da aka gani can-can a baya ba ta fara fuskantar turjiya ne biyo bayan 'yan hare-haren da ake samu jifa-jifa musamman a kudancin jihar ta kaduna abin da ya sa gwamnati ta ce wannan ne sa dole ta miƙe tsaye domin tabbatar da an tattake dukkanin wata tashin tashina da ka iya tasowa isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya